kashi na farko rayuwa kenan kowa akwai irin yadda take zomar wani tun farko takan zo masa ne da daɗi game da farin ciki tun daga tasowarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa haka kuma wani takan zo masa saɓana haka ma'ana takan zo masa da ƙunci game da tashin hankali tun daga farkonta har ƙarshe duniya mai juyi juyi wani lokacin idan ta juyo sai ka ga ta mayar da baƙiya kuma fari ko kuma kai tsaye ta mayar da fari ya koma baki sau da dama sai ka ga mutum ya taso cikin jin daɗi walwala da farin ciki daga ƙarshe kuma rayuwa ta mayar da shi ya zamto gajiyayye ta kumsa masa bakin ciki game da tashin hankali haka kuma sau da dama rayuwa ta ya sauya wa mutum lokacin da yake cikin halin kunci talauci ta mayar da shi ya zamto mai arziki da jin daɗin rayuwa duk waɗannan lamura ne na allah mai girma da ɗaukaka shi ne yake iya ɗauke jin daɗi daga kan wani bil'adama ya ɗora a kan bawansa har kullum dai in kana raye za ka riƙa gamuwa da al'amura na ban mamaki kala-kala na rayuwa mabambanta wani ka gan shi rayuwar shi gwanin ban sha'awa wani kuma sai ka ga aka sa haka rayuwar soyayya akasari ta fi zuwa da mafi yawancin al'amuran da ke yawan faruwa tsakanin jinsi mabambanta ma'ana maza da mata za ka samu wasu sai suna cikin soyayyarsu cikin jin daɗi da walwala sai daga baya wani abu wanda ba su san da zuwansa ba ya garzayo ta watsa duk wannan jin daɗi da suke gami da cusa musu bakin ciki maras waguwa a cikin zukatansu kamar yadda nima abdul yanzu nake so na zayyana muku yadda rayuwata take a cikin wannan labari idan kuwa haka ne dole sai na sanar da ku waye ni haka kuma ya rayuwata take a da da kuma yanzu sannan wani hali na shiga a rayuwa haka kuma wanne zan shiga ko in ce in ke ciki yanzu lokaci guda hawa ya fara fitowa daga cikin idanuna masu matuƙar ƙuna lokacin da na tuno labarin da nake so na baku a yanzu idan ko haka ne ya zama min dole na faɗa muku waye ce amina wanda ɗaya daga cikin taurarin da ke cikin wannan labarin da nake son zayyanawa haka kuma na sake sanar da ku wace ce aisha wanda ita ce ta zamto tauraruwa mai wutsiya a cikin labarin nawa domin kuwa duk ita ce umar a bayan su rudewar labarin haka kuma ita ce kanwa uwar gami a labarin nawa idan har zan baku wannan labarin to kuwa babu shakka ya zame mana dole na tuno da aisha aisha wata kyakkyawar budurwa ce ta gani ta faɗa wanda ake labaranta duk faɗin ɗan garin namu da ake kira bulangu don masoya da dama sun aminta da babu kamarta a garin hakan ta sa tauraruwarta ta fara haskakawa tana ba da haske zamto ko ina ana ba da labarinta saboda kyan da take da shi sai dai kuma abin ya yakan zamto abin haushi a gun masu karatu idan har na zai na muku munanan harayen aisha wanda suke ɓoye a cikin duhu wanda ba kowa ne ya sani ba sai daga baya wanda hakan shine abin da ya yi ta bibiyar mu daga ni har amina kuma shine ya jefa na cikin mawuyacin hali baya ga wanda na shiga a baya lokaci guda na ɗaga kaina sama na dubi kyawawan gajimaren da ke ta famar yawa a sauran samaniyar gwanin ban sha'awa da daɗin gani sannan na dukar da kaina ƙasa na yi shiru lokaci guda tunani na fara canjawa yana komawa baya wasu shekaru da suka wuce farkon haɗuwa ta da aisha yarinya kyakkyawa kuma mara kyan hali mai kyawun fuska kamar balarabiya yaya ma za a yi na manta farkon haɗuwa ta da ita ita da ta jefa na halin da na shiga yanzu yaya ma za a yi na mance da ranar litinin da ranar da ta zamto ɗaya daga cikin ranakun da suka zamto ababen ba da tarihi a ababen ba tarihi a gare ni farkon labarin shine safiyar ranar litinin safiya ce da ke dauke da daddaɗin yanayin da ke da zuciyar duk wani bil'adama da ke cikin garin kawo ka kowa gani a cikin garin za ka iske shi cikin annashuwa walwala game da kwanciyar hankali musamman mu da muke cikin wannan babbar makarantar da ke cikin garin namu ba komai ne ya daɗa Sa farin ciki ba face bikin yaye ɗaliban da ake gabatarwa a cikin makarantar ta mu hakan yasa ko ina ka duba a cikin makarantar ba abin da idanunka za su yi tozari da su sai 'yan mata da samari wasu ɗalibai ne wasu kuma sun zo ne kawai taya murna ga ɗaliban ni abdul ina ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin makarantar ni da abokaina mubarak haruna sadauki gami da musbahu dukanmu zuciyarmu a cike take da farin ciki game da annashuwa duk kuwa da cewar ba mu a cikin ɗaliban da za a yaye a cikin makarantar amma dai duk da haka mun san dole ne za a yi bikin 'yan mata haka kuma dole ne za mu ga wanka iya wanka watakila ma a nan har buduwa za mu samu kai abokaina a radu kyawawa ba sa taɓa ƙarewa ba riga faɗa da ƙarfi kaɗa tashi ka ga wata haɗaɗɗe yarinya haruna da ke zaune a kusan mubarak ya ce da ni lokacin da ya dafa kafaɗa ta na yi saurin miƙewa tsaye na dubi abokan na na ce tana ina yarinyar sadauki ne ya fara yi min nuni da inda take tana tsaye a cikin abokanta kallo na farko da na yi mata sai da na ji gabana ya faɗi na ji zuciyata ta buga da ƙarfi na saurin dawo da duba na ɓangaren da musbahu yake na miƙa hannuna na dafa shi sannan na ce gaskiya wallahi ta yi mun kuma gaskiya yarinyar ta haɗu iya haɗuwa don haka sai na je inda take kai abokaina wallahi dukansu sun haɗu kamata ya yi tunkare su duka su biyar ɗin kowa ya kama wace tamar a cikinsu mubarak ya faɗa yana duban mu hakan ma za mu yi wallahi kawai ku tashi tunkare su haruna ya sake faɗa lokaci guda dukanmu muka tashi daga inda muke muka nufi gunda 'yan matan suke a tsaye a bayan fulawin da ke farfajiyar makarantar ba mu yi wata tafiya mai nisa ba muka ƙarasa inda suke a tsaye aminci a gare ku 'yan mata na ce da su ina murmushi ban damu da kallon rahin yarda da suke mana ba kuma aminci a gare ku ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce da mu da ƙaramar murya na dube su ɗaya bayan ɗaya na yi murmushi sannan na ce da su ni sunana abdul amma an fi kirana da abdulrahim yusuf tun kafin na gama baki bakina mubarak ya ce da su ni kuma sunana mubarak musa haka sadauki tare da haruna da bahu ma suka faɗi nasu sunaya malamai menene hakan kun zo kun same mu kawai sai faɗa mana sunayen kuke ko cikin mu akwai wacce ta tambaye ku ɗaya daga cikin yan matan ta ce da mu har na buɗe baki zan yi magana sadauki ya katsar da ni da cewa a'a 'yan mata babu wacce ta ce tana buƙatar jin sunayenmu daga cikin ku. kawai dai mun faɗa muku ne domin ku san da kuke magana amma idan hakan da muka yi laifi ne to mun tuba ku yi mana afuwa murmushi kawai na ga sun yi sannan ɗaya daga cikinsu ta dube mu ta ce ba laifi kuka yi ba a gare mu amma menene dalilin ku na zuwa gare mu a wannan lokacin lokaci yana da matuƙar amfani a gare mu haka kuma idan da dama da za mu da dama da dama ku zo ko kusa karka sake karka sake ta kubuce idan da dama karka yadda ta kubuce maka na haka shine ma dalilin ganinmu da kuka yi yanzu a gare ku haruna ya ce da suwa ta takaice me kuka zo yi me kuka zo ku yi a gare mu ɗaya daga cikin yan matan ta kuma cewa da mu kafin mu faɗa muku dalilin zuwan mu gare ku za mu so ku taimaka ku sanar da mu sunanku domin hakan shine zai ba mu damar gabatar muku da abin da muka zo yi a gare ku hiru suka yi da ɗan wani lokaci sannan ɗaya daga cikinsu ta ce ni suna na aisha yusuf ɗayar kuma ta ce ni suna na fatima adam ni kuma da 'yar dadi ake na. haka kuma ni ma suna na husna 'yan mata ke ce kawai baki sanar da mu sunanki ba bara ya faɗa ana kallonta wadda ita ce ummul aba'isin zuwan magare su ma'ana ita ce ta sa muka taso tun daga inda muke muka zo gare su kar ku damu dan ba ta yi muku magana ba haka halinta yake don haka ku sanar da mu dalilin ku na zuwa gare mu yar daji ta faɗa kowa akwai magana da yake so ya yi da wadda ya ga ta yi masa a cikin ku na ce da su sannan na juya ga sauran abokaina na ce kowa a cikinku zai iya zaɓar wadda za su tattauna da ita na ce da su ina murmushi mubarak ne fara nuna yar dadi da nufin ita yake so nan take suka kauce daga inda muke suka keɓance haruna shi kuma ya kira suna sadauki ma ja fatima adam suka bar gurin haka kuma musubahu ma ya kira aisha yusuf suka keɓe da ita ya zama da sun barin daga ni sai ita wadda tun da ake maganar ta yi shiru ba tanka mana ba haka kuma ita ce bata sanar da mu sunanta ba muka dan tsaya na dan wani lokaci muna kallon kallo a tsakanin mu ni da ita ba wanda ya cewa wani uffan a cikinmu da ganin ki kin haɗu haka kuma kina da halin hankali da natsuwa hakan ya sa ban damu ba lokacin da muka tambayi sunan sauran suka faɗa mana ke ce kawai baki faɗi naki suna ba na ce da ita ina kallonta hiro kawai ta min bata tanka min ba a maganar da na yi sai dai wannan karanta ɗan saki fuskarta ba kamar ɗazu ba kunya game da kamun kai suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake son duk wata matar kwarai a ce tana da su kamar yadda ke ma na fahimci hakan da gare ki don haka ne ma yasa na gane cewar kawaici kunya game da kamun kai ne ya yasa ki faɗa mana sunan ki ba a lokacin saboda yawan da muke da shi eh haka ne gaskiya maganar ka da kace ganinku da na yi da yawa hakan ya sa ban faɗa muku sunana ba ta ce da ni ai ma na yi tunanin haka don shi ne ma ya sa ban damu ba don kuwa na san ko kusa baki mana haka don ki tozarta mu ba ko kuma ki ci mana mutunci don na san ko kusa hakan ba halayyar ki bace ko kuma wasu daga cikin iyalan gidanku na ce da ita murmushi kawai ta yi sannan ta ce kai malam baka rabuwa da tsokana tsokana kuma na tambaye ta ina murmushi wanda hakan shine ya fara bani tabbacin na fara shawo kanta eh mana tsokana gare ka ta bani amsa ita ma tana murmushi to yanzu abin taimako ɗaya mana saboda na san ke mai yawan taimako ke don haka halayyar gidanku take suna ƙoƙari su ga sun taimakawa duk wani wanda ya zo neman taimako a gare su kamar yadda ni ma na zo neman taimakon yanzu a gare ki malama ta hmm. ta ɗan yi murmushi sannan ta ce to wani irin taimako kuma ka zo nema a gare ni ta tambaya tambayoyi nake da su a gare ki kamar guda biyu ko uku na ba ta amsa ta takaice to shi kenan faɗi tambayar ka ina sauraron ka a ku sarkin surutu ta faɗa tana dariya wannan karan nema sai da ta bani dariya da ta ce da ni aku tambayar tawa ta farko ita ce ki sanar da ni sunanki sunana aisha adam ina fatan na baka amsar tambayar ka ta ce da ni eh kin bani amsa ni kuma sunana abdulrahim na kuma faɗa mata sunana a karo na biyu to yanzu sanar da ni sauran tambayoyinka gare ni aisha ta ce da ni tambaya ta ta biyu shine kina da saurayi wanda yake soyayya da shi na kuma tambayar ta eh a'a ba ni da saurayi gaskiya saboda duk wasu samarin da ke zuwa guna babu wanda ya mun don haka ne ma yasa ko da sun zo bana fitowa bare har na saurare su aisha ta ce da ni tana wasa da 'yan yatsun hannunta tambaya ta ta uku kuma ita ce aisha kina ga ni na dace da irin samarin da zuciyarki ta aminta da su ko kuma ina ɗaya daga cikin jerin mazajen da ba su yi mikin ba na tambaye ta a'a ni ban ce da kai ba mun ba saboda wasu halaye naka da suka bambanta da sauran samaran. ha kuma kai tsaye ba zan ce da kai kamin ba don haka yana da kyau ka jira ni na yi shawara tukunna aisha ta ce da ni eh gaskiya shawara tana ɗaya daga cikin abubuwa masu amfani a soyayya domin idan har ka nemi amincewar budurwa ta ce da kai sai ta yi shawara to insha Allah za a dace kuma za ta amince da kai don haka na amince da ke ki je ki yi shawarar amma kafin haka na tambaye ki mana aisha na ce da ita ta ce abdul ina sauraron ka ki tambayar ka wai aisha a cikin makarantar nan kike karatu ko kuwa ke makin zo ne ta yi ɗaliban da za a yaya murna da farin ciki a gaskiya bana daga cikin jerin ɗaliban da wannan makarantar za ta yaye kawai dai na zo ne ta waɗannan abokan nawa ne da ka ganni tare da su murna aisha ta ce da ni idan ko haka ne zan so ki sanar da ni sunan unguwarku da kuma gidan da kike idan da hali ma ki sanar da ni nambar wayarki na ce da ita a yayin da ni mika mata wayata domin ta samun nambar tata bayan mun gama canjan lambobi a tsakaninmu aisha ta mun kwatancan gidansu da ke unguwar makera ni kuma na yi mata alkawarin zan zo gare ta washe gari haka muka yi sallama da ita muka rabu a lokacin sauran abokaina mubarak da haruna da kuma sadauki tare da musubahu har su ma sun gama tasu hirar da sauran kawayen aisha suna tsaye suna jiran mu haka na koma cikin abokaina ita ma ta koma cikin nata kawayen. washe gari da yamma na gama shiri na na ɗauki babur ɗin yayana na kama hanyar da za ta kai ni gidan su aisha da ke cikin unguwar makira ban yi wata doguwar tafiya ba na isa unguwar ban sha wata wahala ba wajen neman gidan saboda kwaɗancen na ta mun ina ƙara sawa ƙofar gidan na ɗauko wayata da ke aljihuna na duba ta na kira tana shiga ta ɗauka ni kuma na sanar da ita cewar har na iso ina ƙofar gidansu ta ce min in yi haƙuri ga tanan tana zuwa yanzu yanzu ban jima a tsaye ba sai gata ta fito daga cikin gidansu cikin kyakkyawar higa fuskarta sai sheki da warwari take ƙamshin turaren da ta sa ne ya fara dokar hanci na sallama ta fara yi min a lokacin da ta ƙaraso inda nake ta dafa kan babur ɗin da hannunta sannan ta haska haskake ni da wani tattausan murmushi na soyayya ta mun fari da kyawawan fararen idanuwanta masu kamar madara sannan ta fara yi min magana a gaɗe ni da sassanyar tacacciyar muryarta mai kamar ana busa sarewa ta ce da ni ashe dama za ka zo gare ni abdul <laughs> na yi murmushi sannan na ce zan zo mana aisha ko da kina tunanin ba zan zo ba ni ma na tambaye ta wallahi na yi tunanin ba za ka zo ba gare ni abdul aisha ta ce da ni tana murmushi ha ba aisha ai tunda na ce zan zo ai ya zama lalle a gare na zo ko da a birnin sun kike saboda nisa na ce da ita to yanzu sai ka zo mu shiga cikin gida mu ƙarasa hirar tamu ko abdul aisha ta tambaye ni eh haka ne aisha na ce da ita yayin da ta shige gaba ina biye da ita haka har muka karasa cikin farfajiyar gidan wurin wata bishiyar zaitun muna zuwa muka jawo kujeru biyu da ke bishiyar na zauna a kan ɗaya ita kuma aisha ta shige ciki bata jima da shiga ba sai na ga ta fito hannunta da lemo roba tana zuwa ta zauna sannan ta zuba min ta miƙo min sannan ita ma ta zuba abdul wallahi na ji daɗi ƙwarai da gaske da ka zo gare ni kuma ina baka labari da cewa tarkonka ya kama tsuntsuwa domin na aminta da kai ɗari bisa ɗari don tun daga ranar da muka tsaya da kai a cikin makarantar nan na kamu da son ka kawai dai na ce ka zo gidanmu ne don na gane ko da gaske kana so na sai kuma na gashe kai ma da gaske kake abdul aisha ta faɗa tana murmushi na dube ta cikin idanunta na yi murmushi sannan na ce haba aisha a cikin lokacin da na ganki na ji kin yi min a zuciyata kin kwanta mu a raina na faɗa ina murmushi haka muka ci gaba da jifan junanmu da kalamai irin na soyayya da haka har muka ɗauki lokaci mai tsawo sannan muka yi sallama da ita na tafi ita kuma ta koma gida mun shafe tsawon watanni muna tsaftatacciyar soyayya ne da aisha ni da ita har ma gidansu sun sanna a haka na san kanwarta na san kanwarta amina kafin daga baya abubuwa su fara canzawa ba zan taɓa mantawa ba da ranar da na zo ƙofar gidansu na tura a kirawota bayan wani lokaci sai ga kanwar ta fito ɗauke da takarda bayan mun gaisa ne da ita take shaida min da cewa ga wannan takardar in ji aisha yarta bayan na karɓi takardar na dubi aminan na ce da ita to ina ita aishan ta tafi da alamun mamaki amina ta dube ta ce au kai baka san kash mai sauraro mu haɗa kashi na gaba don jin ƙarashin wannan labari daga naku bashir abdulaziz bulangu a har kullum da nake karanto muku wanda ya rubuta abdulrahim yusuf bulangu kasance tare da mu a kashi na gaba